jumlati fahimta Darakallahu subhanahu hadha abda, idan Allah ya kawo agaji wa wannan bawa bi jazbihi da finci ko shi minhu daga wancan maki min yadi aduhi tunda yana na shi ya safar korkota shi wa da tsamo shi فللألف وإلا فهو في تأخر زي تجوا دبايا إلى الممات حتى كي يموت راجع القهقرة زي دنجا داوا دبايا دبايا ناقص على عقبيه أو مول ظهره ولا قوة إلا بالله والمعصوم من أصمه الله وقوله ويطفئ نور المراقبة في إداعة الوقت كده أثار اللوكة زي إذا كشي ومتن عينهم حسك مراقبة tunda a lokacin da mutum ke ɓata lokacinsa مراقبة مراقبة ذات داكشي Daga ai ba a ce akwai muraƙaba tana tare da kai ba za ga mutum biyu a zaune ba ka zama na ukun su ka zo ka zauna. In dai da muraƙaba sai muraƙaba ta da kushe tukuna. Za ka iya zama tare da su to shi kenan sai ga an zauna tare da su an kawo wasu maganganu ko da ba na saɓon Allah ba ne ba a fara ce. Yani annal muraƙabata tu'ti nuran tana ba da wani haske kashifan li haqa'iqil ma'rifati wanda yake bayyana haƙiƙarin ilimi wal ubudiyyati wa ida'atul waqti amma ka ga ɓata lokaci fi udhalika nur wa tukaddiru aina suhbati hmm. tutfi fi mayar da shi ذلك النور وتقدر أين الصحبة مع الله سنة غروب أتزمع تاريد الله شما كيل عين لناكو با عين بني فإن صاحب الوقت ميلوكتي مع صحبة الله فإن صاحب الوقت مع صحبة الله don duk mai kula da lokaci to yana tare da Allah وله مع الله معية خاصة الله نتعالى دشي وتتعرية مصمم بحسب حفظه دي دي دي وقته مع الله فإن كان مع الله كان الله معه idan mutum har ya kasance tare da Allah ga shi ka annahu yarahu to ko Allah na tare da shi fa idza aza waqatahu in ya ɓata lokacinsa kaddara ainu hadhihi ma'iyya ya gurɓata wannan tarayya alkhassa ya koma haɗuwa da al'amma wa tu'ridu liqata'i hadhihi suhba bata lokaci na jittawa na kawo yanke wannan zamantakewar فلا شيء أضر داون أبدا في شوتر وعلى العارف بالله من إذاعة وقته مع الله ويخشى عليه ينال رؤى إن لم يداركه بالرجوع إذن الله بيكا ومسا أجد دوابا أن تستمر الإضاءة ما تلوكتين ذي إلى يوم اللقاء هذا نصدوه eh haka yake ba abun da ifi eh, cutar da bawan Allah irin ɓata lokacinsa tare da Allah yanzu misali a ce maka sai ga wani daga garin ku abokinka sama da shekara goma ya zo ya kawo maka ziyara ka san za ka iya zuwa karatun nan in ma ka kawo shi ta hamma ko tafiya kai ka kai masa shayi je sha shayi ka take dawa nan ran nan ka samu matsala bako ya zama tsiya fatakunu hasaratuhu bakin cikinsa zai kasance wani damatuhu a azamu min hasarati gairihi Wani nadamatihi don me wanda isa ba da ibada idan bai yi ibada bai rawa ya fi kowa damuwa zai ga kaban a duniya bai taɓa ibada ba na dai sai ga rana ɗaya idan ba mai karatu ba kamar mun fi shekara ba mu yi ba sai ga kamar duk abin da muka yi ma shi ne muka yi yau ne aka yi gaskiya kawai ma aka zauna dama ba ma yi ashi yanzu ka dubi ranar alhamis idan baka yi mata tanadi ba a shirme take karewa ka zo ka zauna ka zauna ka yi magana da mutane ka ji wani baki ciki na abu na ɗinka ɗan dama dama kana da aikin ka alhamis ka riga ka shirya shi na da gaske ne alamis din nan na zuwa kana ma taraddadin zuwan alamis din saboda wannan aiki to shine alheri a gare ka wa hijabuhu anillahi ashaddu min hijabi man siwahu wa yakunu haluhu halinsa zai kasance shabihan bi hali qaumin yu'maru bihim ila aljannati hatta idza ayanuha har sai gashi sun ganta wa shahadu ma fiha surifat A juyo da su anha ila nari ko kuma mutumin da ibilayi ka tashi ka je Abuja ka bilayi an zo dab da kake sai rana ta yau sun tashi kuma su in suka tashi sun tashi ba ba da hakuri kuma rana ita ina ba dole ne ka samu ba a an zo ne interview ne za a yi kai naka ya yanke shi kaga idan ma da an yi da za a ta a yi maka ko faɗan da kai za a yi a faɗan da kai ma ce maka tafi sai rana ita yau sai za a ka wakati da kuma za in mai mako ana zuwa kan mutum ya ƙare fa'idan توبة الخواص توبا كباب من تبعي أوقاتهم مع الله تعالى تدعو إلى هذه العموم